Salamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokacin. Suna na dina na Khadija. Yau na da muku da wani zance. Za ku gaba na dariya sosai saboda rai na ɓace yake. Gaskiya muna neman gyara matan aure, mazajen aure, 'yan mata. Ya kamata mu gyara halayenmu. Idan kuka duba previous videos da muka yi za ku gana magana akan mata matan aure masu yin maligo Bayan mun saka wannan video mun samu korafe-korafe sosai a wurin mazaje mazaje masu aure. Gaskiya matan aure ina so ku sani idan har baki san darajar zaman gidanki ba idan har baki san darajar kin yi aure ki natsu ba. gaskiya ba ki da amfanin zama a gidan nan idan kina barin abin duniya abin da zai kai ki wutan jahannama yana ruɗinki kina fakewa da kin aure kina yin abin da bai kamata ba to gaskiya gyara ku gyara yau da bakin ciki zan faɗa in ce muku cewa ɗaya daga cikin viewers ya kira ni ya ce in yi magana akan matan aure ku gyara